hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki masha Allah administrateur ay grupo an foi bani mata suru mata dunya zur kawin dai mata ya fami ya kul masha Allah to dan di kan da opalen da tira ika borai kan shi hin ka chau i borai participate kan go grupo ira e amma shi kon da tira hinne grupo bon amma kagar borfo ngono kan shi hin ka chau ni ngai o i mana boriendi se to president ku po gurga kan ga tenya mai ina lokaci di to di yo banda ar gurje kan region kul suba ka hinka a gahima ima chau ma hando dai kan rai gono a jirbo cindindo cindi ido cindi iya cindi hako ngano gurga te to region kulu au ar gurje kai sambu ka hinka ngaine sintina dai agadez isambu shaibu arji ngenda mamman ibrahim madalla difa mansiru isa nazifi ibrahim doso kadir abdu saleh dauda maradi mati sule bello illa nyamai abubakar ibrahim aminu ibrahim tawa Zak zakari zakiru nura hassan tilaberi usman hassan haliru garba zandar lawalli abdu magazi udu masha Allah argurje kan ba kan ga koi president ku po gurgate ngai no region kulu amma argurje hin kan no isambu il koi ma ko corabore ndi koi ma ku po go ceci ko ma dan do sai zai bara imakanda il ma farha masha Allah labaro amma na ma koi groupe meda mebo anya ko shino ila tufan buskal kala tonton Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 'yan guruf masoya 'yan kokowar jihar Mazaje duka batan an tashi lafiya kuma ana cikin ƙoshin lahiya insha Allah. To, mazaje muna ɗauke da sanarwa. Sanarwa wadda muka ɗauke tana dangance ga harkoki na kokowa waɗanda sun kasa ka saka gaba insha Allah. yanzu nan za ku ji labarin kokowa da za a yi ta kop na firizidan za ku ji labari ɗau bayan daya. grup daban-daban waɗanda ke shawa kokowa kuma masu gwagwarmaya a kan kokowa kuma masu sauraron kokowa masu son su ji yadda kokowa ta maisa gaba ta kub da za a yi na firizidan to kub da za a yi na firizidan lalle cikin satin ga aka so a yi shi amma an ɗaga an ɗaga kokowa ta kuf na firizidan saboda kun san kuf guda biyu ana a gabanmu akwai kuf na firizidan akwai kuf wanda sida zai yi can a garin maraɗi to amma wanga kuf na firizidan an ɗaga lokaci saboda sati biyu aka ƙara yau abin da ya rage muna yau muna wace rana yau yau muna samdi ko to yau ranar sambi abin da ya rage mana kwana goma sha uku suka rage aikub na shugaban ƙasa domin me yasa aka ɗage lokaci saboda kun ga mayya suka yi hange suka ga wannan bawan allah namu ɗan kokowar mu zakaran mara da aibu ya samu matsala sai aka gato cikin satin nan bai kamata a yi ba to sai aka ɗaga ɗan sati guda saboda a ɗan ƙara mai dai wani rage wani abu haka to shine aka ƙara sati ɗaya yanzu kwana goma sha uku suka rage mana da za a fara kokowa ta kuf na firizidan shi wannan kuf na firizidan ba ya kumshi kowa ba ne ya kumshi 'yan kokowa jiha takwas duk jiha za ta kawo ɗan kokowa ta guda biyu duk jiha za ta kawo ɗan kokowa ta guda biyu kenan jiha takwas kowace jiha tana iya kawo nata dan kokowa zakaranta wanda ta kaji zai iya ci mata wannan kup na shugaban kasa duk jiha shi za ta aikowa insha Allah lalle sanarwa ce wadda ta hito daga sama daga can kotun koli inda mayya aka tattauna aka yi ruwa aka yi tsaki aka ce muna to mu sanar da mutanen Nijar da masu shawa kokowa masu sifartan kokowa da cewa ita kokowa ta Kof na firizidan an ɗage lokacinta yanzu abin da ya rage mata kwana goma sha uku suka rage su mayan suna sun kai linkaye saboda wannan zakaran namu aibu hassan ya samu wannan 'yan matsala sai aka gabara a ƙala ɗan lokaci kaɗan da shiga shi ma bawan allah yanzu dai an gyara shi muna neman sauƙi ga Allah muna neman sauƙi ga annabi ana neman sauƙi ga jama'a duka inda suke kowa shi kai tashi addu'a da gudunmawa ta irin abin da duk ka sani saboda sai in ce maraɗi lalle ita kan ita ce ke jiya ita da ke jiya zakaranta aibu hassan aibu allah ka baka lahiya allah shi bashi lahiya bayan wannan kokowar da za a yi ta kuf na firizidan sannan akwai kokowar da za a yi wadda abdu sida zai yi can babban birnin maraɗi ta yartar ita ma 25 zuwa 24 zuwa 26 ga wanga wata wanda muke ciki ciki ne ita ma za a yi ta insha Allah lallai ita ma ciki ne za a yi ta eh duk kuma wannan koko cikin wannan watanni duka kuma za a yi su gaba ɗaya lalle ita wannan koko kuma da za a yi ta yartal wadda abdu sida zai yi a cikin babban birnin maraɗi to ita ma 'yan kokowa bibibi ne za su ko eh, kowane firizidan ɗin shi 'yan kokowa biyu zai turowa ita ma 23 zuwa 24 zuwa 25 ga wanga wata wanda muke ciki ciki ne ita ma wannan kokowa za a yanta insha Allah. yarda Bazan Muhammadu a Nijar za mu zaba Insha Allah shugaban ƙasar Nijar bazan Muhammadu za mu zaba To lalle dangantar ga kokowa ta kubuwar da za a yi na firididan na ƙasa insha Allahu wannan sati na jama'a mai zauwa aka so a yi shi amma yanzu an ɗaga an ƙara sati ɗaya domin magana ta taho da sama jiya jima'a za a jima'a mayya sun gamu nan cikin aran dilit sun tattamna tsakankaninsu sai suka ga gwarzon dan koko wasu aibu hassan ya samu jin jiki sai suka ce to za su dan ɗage koko wannan sati guda saboda shi ma cikin satin gane aka ɗora shi kar abin ya dami kasan ciwo shi ciki in kana da shi to da ranka ya ɓaci sai ran ɓacin ran sai ya kai cikin ciwon nan to shine mayya suka gani suka ce bari su ƙara sati guda yanzu ko kowannan dai abin da ya rage muna kwana goma sha uku su suka rage da za a yi kokowa ta kuf na kiredidan muhammadu bazum eh, bazum muhammadu za mu zaba tarayya da Nijar hakan Allah ya sa. haka kokowan nan da za a yi a cikin babban birnin Yamai tana kumshe ga 'yan kokowa na jiha takwas, jiha ga takwas. Ya za a yi a haɗa ɗan kokowa guda BBB to kowace jiha firizidan nata na lik na kokowa na kowace jiha shine zai turo nashi 'yan kokowa abinda ya ga alamun jiha shi tana ji da su wanda za ta hidda kitse wuta idan aka kai ko ina irin bakar dagaci to shi na su kuma yanzu firididin nan zaɓe ya zama nasu don haka su ne za su aiko nasu 'yan koko da za su hidda musu kitse daga cikin wuta insha Allah don haka dangance ga wagga koko da za a yi yau cikin babban birnin ya mai yau saura kwana goma sha uku suka rage kuma na shugaban ƙasa muhammadu bazum Shugaban ƙasa da kasa Bazum Muhammad Bazum Muhammadu da yardar Allah ya yarda. Rakin tafiya ga Bazum yaro za shirin magauta. Zaman man da Bazum mamman naira yana nan. Kautar magauta kashe yau kai.